يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين تتند بقي لتاف الأدب المفرد لتاتي واندكي كرنت الدمو لدبا na zamantakewa a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al'imam abu abdullahi Muhammadu bin ismail al-bukhari ya rubuta kuma za mu yi kokarin karanta hadisai guda biyu hadisi na 351 da kuma hadisi na 352 insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan cewa soyayya tana tasiri a kiyama kamar yadda ta yi tasiri a duniya babi na 162 babu rajuli yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim babin da ke magana a kan mutumin da yake son wasu mutane alhali aikinsa bai cimma nasu ba walamma yalhaq bihim aikinsa bai cimma nasu ba aikinsa bai kai nasu ba amma yana son mutanen wato wannan babi yana magana akan mutumin da yake son wasu mutane sai dai kuma yawan aikinsa bai kai yawan nasu ba حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن هميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر Algifari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labarin nan qultu ya rasulallah. ni ne nace ya rasulullah arrajulu rajulu yuhibbu qauma mutum ne yake son wasu mutane wala yastati'u an yalhaqa bi amalihim amma ba zai iya haduwa da irin yawan aikinsu ba duk iya kokarinsa gashe yana son waɗannan mutane amma fa aikinsa ba zai taba kai nasu ba domin kokarin mutane daban-daban ne kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta ya aba ma'aman ahbabta ya kai abu zarri kai kana tare da wanda kake so kuntu sai na ce inni uhibbu wa rasulahu ni ina son Allah da manzonsa kala sai manzon Allah ya ce anta ma'a man ahbabta ya aba zarri kana dai tare da wanda kake so ya kai abu zarri wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud fi babi ikhbari rajuli rajula bi mahabbatihi iya hadisin yana sunan abi dawud amma lafazin da ya zo cikin sunan abi dawud an abdullahi bin samit har yanzu dai riwaya ce guda an abi zarrin annahu qala abu zar al-gifari yace ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa la yastati'u an ya'mala ka'amalihim ba kamar nan ba wa la yastati'u an yalhaqa bi amalihim a sunan abi dawud wa la yastati'u an ya'mala ka'amalihim kaga wancan riwaya take fassara wannan abu zarri ya ce ya rasulallah mutum ne yake son wasu mutane amma fa aikinsa ba zai iya kaiwa nasu ba la ya sabi an ya amala ba zai iya aiki ka amalihim kamar irin aikinsu ba kala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta ya aba zarrin ma'aman ahbabta ya kai abu zarri kana tare da wanda kake so kala sai ya ce fa uhibbullaha wa rasulahu ni ina son Allah da manzonsa kala sai manzon Allah ya ce fa innaka ma'aman ahbabta to ai kana tare da wanda kake so ya kai abu zarri qala abdullah bin samid yace fa a'adaha abu zarri abu zarri ya sake fada fa a'adaha rasulullah shi ma manzon Allah ya sake fada hadisin yana sunan abi dawud ya taho da ta riwayar hashim bin al-qasim al-laifi al-qurasani wato hanyar da hadisin ya zo a riwayar al'imam ahmad ta bambanta da wannan hanyar da ta zo cikin sunan abi dawud da kuma hadisin al'imam bukhari da ya zo cikin al'adabul mufrad hashim bin al-qasim ya ce ha lahu salasa marratin a littafin al-musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku yana gaya ma abu zar al-gifari an ta ma'aman ahbabta kai kana tare da wanda kake so ya kai abu zarri kuma hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani hadisin ya 837 an abi zarrin qala abu zarrin gifari yace qultu ya rasulullah inna lanuhibbu qauman mu mukan so wasu mutane ma nablughu a'malakum amma fa ai ba za mu isa ga ayyukansu ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaka ma'an man ahbabta to ai kana tare da wanda kake so fa qala alqawm sai mutane da ke wurin suka ce wa nahnu kazalika ya rasulullah mu ma haka din ne muna tare da wanda muke so qala sai manzo Allah yace antum kazalika kuma kuna tare da waɗanda kuke so hadisin ya zo cikin littafai da dama kenan kaga akwai riwayar a cikin sunan abi dawud al-musnad al-imam ahmad al-mu'jam al na al-imam yana ma littafin al-imam darimi kitabur riqaq hadisi na 2787 wanda al-imam al a cikin al-musnad yake cewa hadisin yana da kyau hadisi na 3951 haka nan al-imam ibn hibban ya inganta hadisin cikin kitabul birri wal ihsan babu suhbati wal mujalasa hadisin 761 wato wannan labari ya tabbata kamar yadda ya zo cikin al'adabul mufrad abu zarar gifari ya yi tambayan nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi ya faɗa masa cewa kana tare da wanda kake so hadisi na gaba حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام هشام بن عبد الله الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة wato al-imamu qatada bin di'ama an anas to wannan riwayar ta anas bin malik kaga wancan riwayar ta abu zarri gifari ya faru da shi kansa ne abu zarri gifari amma wannan riwayar ta anas bin malik ya bada labari ne anas ya ce anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya tambaya ga annabi fa ya Nabi allah mutumin ya ce ya kai annabin allah mata sa'a yaushe ne sa'ar ƙarshe na duniya idan aka ce a sa'a ba ana nufin kiyama ba ana nufin sa'ar ƙarshe ta duniya yaushe ne duniya za ta ƙare kenan faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma a'adatta laha kuma wani tanadi kai mata yana tambayar yaushe ne sa'ar ƙarshe za ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani tanadi kai mata kuma ashe muhimmin abu ba shine ka san yaushe ne abin zai zo ba wani shiri kai kafin ya zo qala sai yace ma a'dattu min kabirin ni ban yi wani tanadin babban aiki ba illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai na tabbatar ina son Allah kuma da manzansa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al mar'u ma'a man ahabba to ai mutum yana tare da wanda yake so qala anasun anas yace fama ra'aytul muslimina ban taba ganin musulmai ba farihu sun yi farin ciki ba'dal islam a bayan farin cikin musulunta su ban taba ganin farin cikin da suka yi ba ashadda mimma farihu yawma idhin farin cikin da ya fi tsanani fiye da wanda suka yi a wannan ranar wato banda farin cikin zuwan musulunci babu farin cikin da musulmai suka yi irin wannan rana kaga ashe sahabbai wato suna la'akari da abin da zai zama rahama gare su a kiyama wanda shi yake sa su farin ciki to wannan hadisin yana sahihul bukhari wato aljami'u sahih kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin al-adab al-mufrad ya zo a sahihul bukhari kitabun fada'il sahaba yana babu manaqib umar ibn al-khattab an anas radiyallahu anhu yanda yazo cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari yace anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an sa'a wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da sa'ar karshe fa qala yace mata sa'a yaushe ne sa'ar karshe za ta tabbata qala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace wa ma za a'datta laha menene kai mata tanadi kala ta yace la shay'a babu komi illa anni uhibbu Allah wa rasulahu kaga anan yace ma ahdattu min kabir ban yi wani tanadin babban aiki ba a wancan riwaya da ta zo cikin aljami'u sahih yace la shay'a ba komi ban yi tanadin komi ba illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai na tabbatar ina son Allah da manzon shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta ma'a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so qala anas anas bin malik yace fama farihna bi shay'in farahna bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba farin ciki da wani abu Ba wato irin yadda muka yi farin ciki da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta wato kai kana tare da wanda kake so qala anas sai anas yace fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aba bakr wa umara anas ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ina son sayyiduna abubakar ina son sayyiduna umar wato kaga anas har ya gane amsar hikimar amsar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa mutumin kana tare da wanda kake so ashe idan kana son babban mutum to ko da aikinka bai kai nashi ba za ka cimma martabarsa shi yasa anas ya ce sahabbai sun yi farin ciki da wannan don idan aka ce aikinka ne zai kai ka to wallahi aljannar wani sai dai ka daga ido don duk iya kokarinka ba za ka kama shi ba wani ya kere maka ta darajar zamani kamar sahabbai sun tsere mana ta darajar zamani ko da aikinmu ya fi nasu zamaninsu ya fi namu albarka wani kuma ya kere maka ta wajen baiwar da Allah ya masa na tsayuwa da ibada babu fashi saboda haka idan a ce mutum aikinsa ne kodin zai ba shi irin wannan martaba to babu shakka ba zai kai gare ka ba amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata garaba ce wata kyauta ce ta Allah tabaraka ta'ala in dai kana son mutum to Allah yana hada ka tare da shi shine ana sai ce fa ana uhibbun nabiyya ni ina son annabi wa ababakar ina son sayyidina abubakar wa umara kuma ina son sayyidina umar inji fa anas anas fa sahabi ne anas fa sahabi ne amma yake ganin aikinsa bai kai na waɗannan manyan mutanen ba anas yake cewa ni ina son annabi ina son abubakar ina son umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum ina fatan in kasance tare da su ta dalilin son da nake musu wa illam a'mal bi misli a'malihim ko da ban yi aiki irin ayyukan nasu ba anas fa sahabin manzon Allah shi fa yake cewa ina son in kasance tare da annabi da abubakar da umar Allah kara musu yarda saboda son da na musu ko da aiki na bai kai nasu ba idan anas zai rena aikinsa in an kwatanta da na abubakar da umar kai kuma fa bare mu yanzu Allah ka sa mana son sahabbanka hadisin yana sahihu muslim kaga wannan hadisin yana sahih bukhari kuma ya zo a sahihu muslim kitabul birri wa sila babul mar'i ma man ahab al mar'u ma man ahab hadisin 2639 yana sunan abi dawud babu ikhbarin rajul rajul bi mahabbatihi iya al-imam abu dawud ya kawo hadisin nan da wancan da ya gabata a littafin sa kamar inda al-imam bukhari ya rawaito su a jere haka shi ma ya kawo amma riwayar al-imam abu dawud an anas bin malikin kala anas ya ce ra'aitu ashaba rasulillah na ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam farihu bi shay'in sun yi farin ciki ta dalilin wani abu lam arahum farihu bi shay'in ashadda minhu ban taba ganin sahabbai sun yi farin ciki da wani abu da ya fi shi ba ana sai faɗi haka kasan yana cikin matasan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne a zamanin sahabbai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin manyan sahabbai ya ce na ga sahabbai sun yi farin ciki ta dalilin wani abu ban taba ganin sun yi farin ciki mai tsanani fiye da wannan ba sannan sai ya bada labari ya ce abin da ya faru shi ne ƙala rajulun wani mutum ne ya ce ya rasulallah ar-rajulu yuhibbu ar-rajula ala al-amal min kaga wannan riwayar ita ta fassara wadancan da mai take labarin yadda abin ya faru mutumin yace ya rasulallah mutum ne yana son wani mutum son da yake ma wannan mutumin saboda wani aiki na alkhairi da yake yi kaga ba so ne na jini ba ba so ne na kyan jiki ba ba so ne na mukami ba yana son mutumin ne saboda wani aiki da mutumin yake yi saboda haka je yana son shi wala ya amadu bi mislihi kuma shi ba zai iya irin wannan aikin ba ba zai iya ba amma yana son mutumin saboda wannan aikin da mutumin yake aikin na alkhairi fa qala rasulullahi sai manzo Allah yace mar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so hadisin yana sunan da Tirmidhi kitabu zuhdi babu ma ja'a anna mar'a ma'a man ahabba a riwayar al-imam tirmidhi fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma wannan mutumin almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so wa anta ma'a man kuma kai kana tare da wanda kake so shine sai Anas yace fama ra'aitu farihal muslimuna ba'da al-islam farahum bi hadha ban taba gani musulmai sun yi farin ciki da irin farin cikin da suka yi da wannan ba wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba aka samu kari almar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba mutum yana tare da wanda yake so kuma yana tare da abin da ya aikata eh, in ka dubi sharhin wato sunan tirmizi al-tuhfatul eh, ahwazi eh, juz'i na 13 shafi na 58 malamin yace ajru mahtasabta wal ihtisabu talabu sawabi soyayyar kana samun falalanta ne idan ka yi fatan ka samu lada a kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kamar yadda ta zo a shu'abul iman na al-imam al-baihaqi anta ma man ahbabta wa laka mahtasabta a riwayar al-imam tirmidhi fa al-mar'u ma man ahabba wa lahu maktasaba ashe kenan bayan ka so mutum akwai kuma sharadi na kai fatan ka samu rahamar Allah akan soyayya wato ka yi fatan wannan so da kake wa mutum ka samu lada a kai ba wai so na ɗabi'a kawai ba domin so na ɗabi'a ka ji zuciyarka tana son mutum wannan babu lada a kan shi don haka sharaɗi ne sai ka yi fatan ka samu lada a kan wannan soyayya domin ibada ce malam ya ce wakilin lafazai ne yani ihtasaba waqtasaba qaribu min al-akhar fil ma'ana al-murad minhu zalika li anna ma'ana tasaba kasaba kasban yu'taddu bihi wato sharadi na farko ya zama abin da ka yi na soyayya din ya dace da soyayyar da manzon Allah yake magana akai ita ce soyayya ta addini wala yarju alaihi sababur riya wa sum'a sannan kuma wannan soyayyar kar ya zama akwai riya a tare da ita domin akwai mutumin da ke nuna yana son ka son addini amma kuma riya ce yana son ka san yana son ka kaga wannan yayi ne don duniya ba don Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaka mahtasabta kana samun ladan soyayya ne gwargwadon ikhlasin da ke zuciyarka akan cewa kana son mutum don Allah idan kana son mutum don Allah to bai tabbata domin Allah kake ba damuwarka bane mutumin ya san kana son shi ko baka san shi duk da cewa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana son mutum ka gaya marwana ina son ka domin Allah wa hadha huwa ma'anar ihtisab wato wannan yana nuna cewar hatta soyayya ibada ce soyayya ibada ce da mutum yake samun lada mai yawa a kanta akwai riwayar da ta zo cikin eh, ibn khuzaima hadisi na 1796 wanda ana sai cewa wata ranar juma'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari a wannan riwayar kenan wata ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari faqala sai wani mutum yace ya rasulullah mata sa'a yaushe ne sa'ar karshe za ta zama za ta tabbata fa ashara ilaihi an-nasu an iskut sai mutane suna mar ishara kai shiru saboda idan ana huɗu ba ya kamata mutum ya shiru so san cewa ba laifi bane don kai tambaya ga liman ana huɗu ba babu laifi fa fa'alahu salasa marratin mutum yake yin shiru sai da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku kullu zalika yushiruna ilayhi anisku duk sa'ilin da ya tambaya sai sahabbai sun mar ishara da cewa ya shiru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda salisa a karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wai haka ma za a atatta laha kai kam da kana ce da tambayar yaushe ne sa'ar karshe na duniya wani tanadi ka mata kala sai ya ce hubbullahi wa tanadin da na yi shine son Allah da manzonsa kada sai manzon Allah ya ce innaka ma'a man ahbabta ai kai kana tare da wanda kake so to wannan hadisi al bukhari ya kawo riwayar sahabbai guda biyu Abu Dharr al sai kuma Anas bin Mali. sahabban da suka rawaito wannan hadisi sun kai mutum bakwai mutum na wato mutum na gaba shine Abu Musa al abu musa lashari shi ma ya ba da labari ya ce ƙilalin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ce ma annabi arrajulu hibbul kauma wa lamma haƙ bihim mutum ne yake son mutane amma aikinsa bai kai ya cin musu ba wannan hadisin yana tafi a cikin wannan littafin insha Allah kuma al-Imam bukhari ya kawo shi cikin yana sahihul bukhari kitabul adab babu alamati hubbillahi azza wa jalla hadisi na 6169 yana sahihu muslim kitab albirri wa sila babul mar'i ma'a man ahabba hadisi na 2640 abu musa al-ash'ari yace atan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ne zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya gwada cewar abin ba sau ɗaya ya faru ba kamar a hadisin Anas bin Malik yana cewa annabi yana hudu ba ne akan mimbari wannan mutum ya masa tambaya hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda alai ya ce wani mutum ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya zo ga annabi wannan riwayar mutafakun alaiha to sannan sahabi na gaba shine abdullahi bin mas'ud <clears throat> shi ma ya ba da labarin abin da ya faru abdullahi bin mas'ud ya ce ja a rajulun ila rasulillah shi ma hadisinsa ya yi kama da hadisin abu musa lash'ari wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim me kake gani game da mutumin da yake son wasu mutane amma fa aikinsa bai cimma nasu ba me kake gani qala rasulullah sai manzon Allah yace al mar'u ma'a man ahabba shi ita ma riwayar abdullah ibn mas'ud muttafaqun alaiha tana sahihul bukhari kitabul adab babu alamati hubbillahi azza wa jalla da kuma sahihu muslim kitabul birri wa sila babul almar'u ma man ahab da kuma al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabrani bakwai da tamanin. sannan akwai riwayar da ta zo a cikin sunan kutuni fi babi tahara fi babi taharatil ardi min al an abdullah bin mas'ud aw abu mas'ud al-badri akwai riwayar da aka samu wato tantama akan shin waye abu abdullahi bin mas'ud ne ko ko abu mas'udin al-ansari wanda ake kiransa abu mas'udin al-badri shine uku batu bin amr al-ansari wannan shine sahabi na hudu kenan yace jaa arabiyyun wal balaraban kauye ne yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam balaraban kauye yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan balaraban shaykhun kadirun tsoho ne tukub ya tsufa sosai faƙalu sai ce ya muhammad matasa yaushe sa'ar ƙarshe za ta zo faƙalu sai manzo Allah ya ce wa ma an agatta laha wani tanadi ka mata ya ce la wallazi ba a saka bil haƙƙi biyan. ina rantsuwa da wanda ya aiko ka a matsayin annabi wato wanda ya aiko ka da annabci ma a adattu laha min kabiri salatin wala siyamin ban mata tanadin salloli masu yawa ba ko azumi mai yawa ba kaga dai na tsufa illa anni uhibbullah Allah wa rasulahu sai dai fa ina son Allah da manzonsa kala sai manzon Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta to ai kana tare da wanda kake so shikenan to tsohon dama ya ce tsohon tukub inji Abu Mas'ud al-Ansari da haka ya ce to alhamdulillah sai je fa zahaba shehu sai wannan dattijo ya tafi gefen masallaci kawai sai ya cire wandon sai kama fitsari shi bai san cewa ba a fitsari a masallaci ba fa ya yabulu fil masjid fa marra alaihi nasu mutane suka wuce fa akamu suka daga shi ka daina nan ba wurin fitsari bane masallaci ne sai manzo Allah ya hange su ya ce da ohu ku kyale shi ya gama ku kyale dattijo ya gama fitsarin sa. asa an ya kuna min ahalin janna akwai tamanin yana fa cikin yan aljanna ka annabi sallallahu alaihi wasallam ana fa tamanin ya zama yana cikin yan aljanna ku kyale shi fa sabbu ala bawlihin ma sai aka debo ruwa aka zuba akan hitsarinsa don haka yasa masana hadisi wato suka yi ta magana game da shi wannan balarabe wanda ya taho daga kauye ya zo ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai tabbaci domin aka in ya taho ga maganar manzo tabbas ne wato wannan tsoho da kuke gani faɗan aljanna ne alƙali abubakar ibn al-arabi cikin aridatul ahwazi sharhin da ya yi masunan turmizi yana mujallar na farko shafi na 244 yace fa bayyana anna al-ba'il fi al-masjid huwa sa'il an as-sa'a al-mashhud lahu bil janna wanda yayi fitsari a masallaci ashe ba mutumin banza bane datti da ya zo gari ya taho da nufin ya yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar dan aljanna ne kaga fitsarin da ya cikin wannan masallaci ba abin kushewa bane jahilci ne ba da gangan bane a littafin tuhfatul ahwazi shi ma shi ma sharhi sunan tirmidhi uh, juz'i na farko shafin 389 malami ya ce wa karja a fi tasmiti hadal arabi akwai malaman da suka faɗi sunan wannan balaraban riwayoyi da aka samu da yawa hatta ibn hajar shi ma a cikin fathul bari ya yi ƙoƙarin ya ayyana wannan mutumin amma mai sharhin sunan da tirmizi yake cewa lam ara fi haza riwaya sahiha khaliya anil kalam babu wata riwaya da ta inganta mai tabbatar da sunan wannan balarabe amma hadisin ya tabbata ya inganta lallai an samu balaraben da ya taho ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kuma bayan ya an bashi amsa ya tafi gefen masallaci ya kama fitari saboda tsufar shi da kuma jahilci mutum da biyar shine sayyiduna ali bin abi Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisi akan almar'u ma'a man ahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka amma duk cikin waɗannan sahabbai riwayar sayyiduna ali ita ce bata inganta ba tana al imam al-bazzar amma akwai hadisin da aka tabbatar ya inganta ta hanyar sayyiduna Ali bin Abi Talib wanda ke da alaka da wannan matsala illa dai tana al-mu'jam as da kuma al-mu'jam al-awsat na al-Imam babu shakka wannan riwayar ta inganta tana sahihu tarjih hadisi na 337 sayyiduna Ali bin Abi Talib yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce salasun hunna haqqun abubuwa guda uku hakki ne wato la yaj'alu Allahu sahmun fil islami kama la sahma lahu manzo Allah ya ce mutumin da ke da rabo a musulunci Allah baya sa ya zama daidai da wanda baya da rabo a musulunci na biyu la yatawalla Allahu abdan fayuwallihi gairahu babu yanda za a yi mutum a duniya ya zamanto ya jibinci Allah sannan kuma a lahira Allah ya jibintar da shi ga wani wato in ka rike Allah a duniya to tabbata a lahira ma akwai Allah tare da kai manzo Allah ya ce wannan hakki ne Allah ba zai taba sa wanda ke da rabo a musulunci ya zama daidai da wanda bai da rabo a musulunci ba wato Allah ba zai taba daidaita musulmi da kafiri ba ba zai taba yiwa ba saboda Allah baya zalunci duk mutumin da ya zama musulmi ne to Allah baya daidaita shi da kafiri na biyu duk mutumin da ya rike Allah a duniya to ba yadda za a yi a lahira ya tashi Allah ya ce ba ruwana da kai manzon Allah ya ce na uku wala yuhibbu rajulun qauman ba yanda za a yi mutum ya so wasu mutane illa hushira ma'ahum face an ta da shi tare da su manzon Allah ya ce abubuwa uku din nan hakki ne gaskiya ne wajibi ne Allah ka tsare mu duk mutumin da yake son wasu mutane to babu shakka zai tashi tare da su wannan riwaya ta sayyidina ali ta inganta kamar da muka ce tana sahihu tartib don haka yasa eh, littafin al-imam sana'ani at-tanwir sharhin al-jami' as-saghir malami yace bi tawfiqi lahu ila amal ila fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wato idan mutun ya zama yana son Allah tabaaraka wa ta'ala ya jibince shi to Allah ba zai bar shi har a lahira wannan mutumin ya zamanto yana tare da shaidan ba in dai ka jibinci Allah a duniya to lahiran ma Allah yana tare da kai fa yuwallihi ghayrahu yawm qiyama ya'ni fil mukafa'a bal yatawallahu huwa subhanahu wata'ala in dai ka rike Allah a duniya to a lahiran ma Allah yana tare da kai abinda Allah ma yayi tambaya a suratul qalam afanaj'alul muslimina kal mujrimin shin zai yiwu musa musulmai su zama kamar masu laifi Allah ya yi tambaya Allah ba zai haka ba saboda haka duk mutumin da ya rike Allah a duniya to Allah nan yana tare da shi a lahira mutum na shida shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisin sa yana sunan Abi Dawud kitabul adab babu man yu'mar an yujali da kuma sunan Tirmidhi kitabuz zuhd babu ma ja'a fi akhdh al-mal bi haqqihi hadisin al-Imam an-Nawawi ya inganta shi Riyadus Salihin shafin 174 haka ibn muflih littafin al'adabu shar'iyya mujalla na uku shafin 528 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3545 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ne in ji mazan Allah falyanzur ahadukum man yukhalil dan haka kowananku ya rika duba waye yake abota da shi da wannan yana da ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana kan addinin abokinsa ne don haka bai yiwuwa musulmi ya yi abota da kafiri sannan a lahira ya tashi cikin musulmai la la la bai yiwuwa الرجل على دين خليله فلينظر احدكم duk da cewa abota iri-iri ne amma duk mutumin da ya abota na kudda kudda kafiri to babu shakka suna tashi tare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka me yasa aka ake wannan hadisin yake da alaka da babin nan saboda ai soyayya ce shi yasa yana kama da waɗancan riwayoyi da muka karanta almar'u ma'a man ahabba kaga mutum yana tare da wanda yake so me yasa kake abota da kafiri saboda kana son shi shi ko annabi ya ce mutum yana tare da wanda yake so ne shi yasa hadisin abu huraira ya zamanto ya fi bayani ar-rajulu ala dini khalilihi saboda me saboda yana son shi mutum yana tashi akan addinin masoyinsa addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhali don haka sai mutum ya duba wa yake so a zuciyarsa soyayyar da take zuciyarka ka rika auna ta ka rika auna ta akwai hadisin Jabir wanda yana kama da hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace yub'asu kullu abdin ala ma mata alai za a tayar da mutum ne akan halin da ya mutu a kansa kaga in ka mutu da soyayyar wani to haka zaka tashi da son shi in ka mutu da kiyayyar wani haka zaka tashi da kiyayyarsa hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2878 uh, shi yasa al-imam al-mubarak cikin tuhfatul ahwazi ya ce yace yuhsharu ma'a mahbubihi abinda annabi yake nufi shine za a tada mutum tare da masoyinsa wa yakunu rafiqan li matlubihi zai zamanto yana yana tare da wannan a ranar kiyama eh, don Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa ya faɗa mana cikin alqur'ani wanda ayar ta dace da waɗannan hadisai da muka karanta suratul nisa aya ta 70 69 eh, zuwa 70 wa man yuti'i Allah war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda duk yama Allah biyayya da manzonsa to yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima a ranar kiyama annabawa siddiqai shahidai salihai idan ka so su kana tare da su kaga ya dace da hadisan nan almar'u ma'a man ahabba shi yasa al-imam mubarak furi yace zahirul hadisi al-umumu shamil waɗannan hadisai da muka karanta zahiri suna game halayen mutane gaba daya lissalihi wa talihi in kana tare da mutumin kirki a duniya to alahira ma kuna tare in kana tare da mutumin banza a duniya to alahira ma kuna tare wato wannan shi yasa malamai ke tsawatarwa mutum ya yi ƙoƙari ya dasa son masoya Allah a zuciyarsa ko da zuciyar ba ta so ka yi ƙoƙari ka dasa son masoya Allah a zuciyarka ko da zuciyar ba ta so har ta saba karka yadda zuciyarka ta saba da son makiya Allah don babu shaka Allah ba a yaudararsa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yub'asu kullu abdin alamama tare za a kada bawa ne akan halin da ya mutu kai za ka shiga motar mutum ka ji babu wani abu banda kiɗe-kiɗe ko da babu kaset shi babu tashar da yake sauraro banda fm sannan musulmi ya zama wayar sawaka ɗakin sawaka kuma ya yadda mawakan nan fasikai ne ya yadda ba mutanen kirki ba ne amma yana son su baya sauraron karatun alkur'ani baya sauraron wa'azi ko da zuciyarka ba ta so ka tilasta ta taso. saboda in ta saba da son wa'azi da son karatun alkur'ani za ka ga ba ta ma kaunar waka abin da ya sa zuciyar taka a yanzu ba ta iya sauraro saboda ta riga ta saba da maganganun ashararu saboda ta saba da waka da kiɗa da shirbe yawwa eh, da fina-finai na'am amma idan ka sabar ma zuciyarka da wannan da abin da ya shafi tilawar alkur'ani da wa'azi da abin da ya kama da haka to sai a waye gari zuciyar ta saba domin abin da kake so shi yake tabbata gare ka ka yi ƙoƙari ka yi haka kafin ka mutu shi ne abin manzo Allah yake nufi don kana mutuwa akan halin za a tare kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba maganar aiki na jiki bane dama zuciyar ce ma'auni arrajulu rajulu ala dini khalilihi kaga maganar ba ta hali bane ba za ka tashi a lahira ka ce aini kiɗan na so ba halinsa ba ba addininsa ba la manzon Allah ya ce addinin da za ka tashi da shi shine addinin masoyin naka ba maganar wato za ka tashi ne a ce ai kana son kiɗansa ba la kana son addininsa domin inda kana son Allah da ka so masoya Allah Allah ya samu gane mutum na bakwai shine Safwan bin Affan Safwan bin Affan hadisin sa yana sunan Tirmidhi wanda zirru bin hubaishin al-kufi shi wannan zirrubin hubaish wato ya riski zamanin jahiliya amma bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka shi ma ba a sa shi cikin sahabbai amma dai yana cikin manyan tabi'ai yana da rai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai wato da girmansa amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ake sa shi cikin tabi'ai zirru bin hubaish babban tabi'i ne shi ya bada labarin nan yace ataitu safwan bin asal shi mutumin kufa ne kufa tana kasar iraq ya tashi daga iraq ya taho madina saboda ya hadu da wani sahabi da ake kiransa safwan bin asal al-muradi zamanin sayyidina usman yana shugabanci Allah ya kara masa yarda yana bada da labari ya musamman na baro kufa ta kasar iraq na yi takakka har zuwa garin madina saboda kawai in ga wannan sahabi umar tambaya as'aluhu don in masa tambaya anil masu alalkufai kufai game da shafan hufi tambaya guda ɗaya ta ɗauko shi daga ƙasarsa zuwa garin madina duk da cewa akwai wasu tambayoyi amma dai wannan ita ce muhimmiya fakala lokacin da na zo na haɗu da saƙwani bin asal sai ce ma ja abika ya zirru me ya kawo ka garin madina ya kai zirru bin hubaishi kuntu sai na ce innahu hakka fi sadri akwai wata mas'ala ta fiqhu da ta ringa kaikayi a kirji na a zuciyata tana ta kaikayi a zuciyata ban samu nutsuwa ba ban samu gamsuwa ba to sai na ga babu wanda zai warware min wannan damuwa sai sahabin manzon Allah ba wani malami da ke garin ba wannan kaikayi da ke zuciyata na tambaya don haka na taho ne saboda neman ilimi ibtiga ilimi fa sai safwan bin asal yace innal malaikata tabau ajnihataha hali talib ilmi riba'an bima yatlub hatta malaika yana sassauta fuffukensa ga mai neman ilimi saboda yarda da aikin da yake yi wato saboda tafiyar da kake ko da daga gidanka ne zuwa masallaci majalisin karatu mala'ika yana daraja ka yanda ka san wato soja ya tsara ma mutum saboda girmamawa to haka mala'ika yake sassauta fuffuke ga mai neman ilimi saboda babu abin da ke da daraja a duniya ga dan adam fiye da ilimi da wannan ne dan adam ya samu daraja akan mala'ika da kuma tsoron Allah sai da ya fara gaya masa haka ya ce ai hatta mala'ika wato yana sassauta fuffukansa ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da ya taho nema kuntu sai na ce masa to wato kaikayin da ke zuciya ta shafa ne da ake kan hufi an ce mutum yana iya shafa kan hufi bayan ya yi alwala to ba'dal ga'ib idan na tafi ba haya na yi alwala na shafa hufi sai na shiga ban daki da wannan hufi din yi ba haya wal na yi fitsari na fito na sake alwala shin ba zan cire hufin nan ba sai dai in shafa shi duk da cewa na yi ba haya na yi fitsari wannan abu yana ta mun kaikayi a zuciyata wannan ita ce damuwa ta abin da ya kawo ni gare ka kenan wa kunta imra'an min ashabi rasulillah kai kuwa safwan bin afsal mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ji'tuka as'aluka wannan yasa na taho saboda in maka tambaya in ka bani amsa an gama dan na tabbata amsar ka amsa ce ta manzon Allah amma kafin ka bani amsa tambayar ita ce hal sami'tahu yadhkuru fi zalika shay'an shin ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana game da wannan damuwa da nake da ita mutum ya shafa hufi ya shiga banɗaki ya yi bawali ko ba haya ya fito kuma ba zai cire hufin bai shafa kansa ya shiga masallaci ya tsalla? ka taba jin annabi ya faɗi haka kala sai ce na'am kwarai kuwa ba ma sau ɗaya ba kana ya amuruna annabi yana umurtan mu idan kunna safran in mun yi tafiya ya'ani musafirin Allah nan zai a khifafa na ta ayyami in tafiya ce muka yi idan mu matafiya ne to huffin idan mun yi alwala mun sa shi kar mu cire shi tsawon kwana uku duk alwala in ta zo sai dai mu shafa kansa tsawon kwana uku a to za ka yi kwana uku ba su tsari ba ba haya ne saboda haka duk ko da ka yi ba haya ko da ka yi tsari ba za ka cire huffin ba in ka yi alwala sai dai ka shafa huffin kawai kai sallah illa an ce sai fa in janaba ce ta same ka to ai kaga dole ayi wanka gaba daya lakin min ga'itin wa baulin wa naumin amma saboda bacci saboda ka shiga ba haya saboda ka yi fitsari ba za ka cire kofin ba sai dai ka shafa kansa annabi da kansa yana mana wannan umarni ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sai ce to an gama wannan amsa kuma ka riga ka bani to amma akwai kuma tambaya dai eh, tun da dai na haɗu da kai ba za a rabu ba sai na ƙara da wata hal sami'tahu yazkuru fil hawa shay'an shin abin da ya shafi soyayya haka nan ka taɓa jin annabi yi magana a kanta soyayya tana da wani matsayi a addini kada ya ce na'am kwarai kuwa kunna ma'a rasulillah ai mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah fi ba'd asfari asfarihi a cikin tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi labarin Safwan bin Affan ya bambanta da riwaya ta Anas bin Malik domin anas ya ce a masallaci annabi yana hudu ba wani mutum ya masa tambaya ga kuma abu zar gifari wanda shi da kansa ma ya ce ya yi tambaya shi ne riwayar da ta zo cikin al'adabul mufrad amma riwayar safwan bin asal ya ce muna tare da annabi cikin tafiye-tafiyen da ya yi akwai wata tafiya muna tare da shi fanadahu rajulun sai wani mutum ya kwala ma annabi kira ya muhammad ya muhammad faƙulna sai muka ce wai haka ugbub min sautika ka sassauta muryarka mana kai ba kauye balarabe ne irin na kauyawa na ka sassauta muryar ka fa innaka inda nabi kana fa wurin annabi ne fa ajabahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mar ala nahwin min sautihi yanda ya daga murya ya muhammad sai manzo Allah yace ha umu ya muhammad sai manzo Allah yace gani nan kaga ya daga murya da karfi zaka ce ah me yasa ibn al-asir yace akwai dalili ba wai wasa annabi yake mar ba la la la ba wasa bace ibn al-asir a cikin nihaya fi garib al-hadith wal athar mujallal na biyar shafin 284 yace inna ma rafa'a sautahu alayhi salatu wa salam min tariqi shafaqa alayhi abinda yasa annabi ya daga murya lokacin da zai amsa ma wannan balaraban kauyi saboda tausayin shi ne domin duk mutumin da ya daga murya sama da ta annabi aikinsa yana baci saboda haka tun da ya daga murya ya kira annabi sai annabi ya daga murya ya amsa yanda muryarsa bata fi wato bata zama tana sama da na annabi ba ya zama muryar annabi ta fi nashi daukaka da saboda haka bai daga murya sama da ta annabi ba abinda Allah ya faɗa a suratul hujurat aya ta biyu ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd me Allah yake karshe an tahbata a'malukum antum la tash'urun duk wanda ya daga muryarsa sama da ta annabi aikinsa zai baci alhali bai ma sani ba kaga nan jahilci ba shi da ma'ana domin Allah ya ce wa antum la tash'uruna alhali bu ku sani ba jahilci ba shi da tasiri a nan don haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutumin ya kira shi ya Muhammad ya Muhammad sahabbai suke ce masa kai to kai ka sassauta murya annabi ne fa suna jin tsoron karfa aikin sa ya baci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga murya ya amsa kaga sai ya daga muryarsa sama da ta wannan balaraban kauye sai zama tausayi ne gare shi fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallam fa azarahu li jahlihi kaga annabi ya karbi ya katse hanzarinsa saboda jahilci wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam sautahu hay hatta kana misla sautihi ya daga muryarsa har sai da muryarsa ta zama tana sama da muryar wannan balarabe li farti ra'afatihi bihi saboda ainihin tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan balarabe ya ce ar-rajulu yuhibbu al-qauma mutum ne yake son wasu mutane amma fa aikinsa bai cimma nasu ba sai maza Allah ya ce al ahabba mutum fa yana tare da wanda yake so uh, wannan yana sunan turmizi sunan Nasa'i sunan Ibn maja hadisin ya inganta hadisin Safwan bin asar yana sahihu sunan turmizi hadisi na 3535 Ibn Hajar yana daga cikin malaman da suka tattaro waɗannan riwayoyi sai ya ce in ka lura cikin fatul bari mujallar na bakwai shafi na arba'in da tara abu musa lashari abu zarri wato akwai riwayar da take nuna kowannensu ya yi ma'annabi wannan tambayar kaga an sani kenan an san mutane biyu da suka yi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai riwayar abu musa lashari da yake cewa kultu ya rasulallah abu musa lashari ya ce ni ne na ce ya rasulallah almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim mutum ne yana son wasu mutane amma fa aikinsa bai kai nasu ba kaga mun karanta cikin al'adabul mufrad hadisin abu zar al-gifari fa qultu ya rasulallah يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم mutum yana son mutane amma ba zai iya aiki irin aikin su ba don haka kaga an tabbatar sahabbai guda biyu waɗanda an san su sun yi irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam su'alu hazain inna ma waqa'a lil amal to su tambayoyin da suka yi inda zaka lura da shi ibn hajar ya ce da tambayan abu musa lashari da tambayan abu zar gifari yana kan aiki ne mutum yana son wasu mutane amma aikinsa aikinsa bai kai nasu ba amma shi wancan da ya taho ya yi tambaya wanda ba a faɗi sunansa ba imma wanda ya tambaya a hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudubar juma'a ko kuwa balaraban da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya lokacin da manzon Allah yake tafiya ko a wasu riwayoyi da aka ce wanda ya taho ga annabi musamman ya zo garin madina don ya yi tambaya ga manzon Allah shine kamar wannan tsoho da ya kai ga fitsari a masallaci duk dai ba a kira sunayensu ba abinda tambayar da ta kawo su akan yaushe ne sa'ar ƙarshe amma kamar abu zarar gifari da kuma abu musala shari su sun yi tambaya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana son wani aikinsa bai kai nasu ba sai manzon Allah ya ce ai mutum yana tare da wanda yake so amma waɗancan fa suna tambaya ne game da sa'ar ƙarshe manzon Allah ya ce wani tanadi kai sai ce ai to dai ina son Allah da manzo kaga ba wai sun yi tambaya ne akan ainihin matsayin soyayyar ba don haka hadisin anas anna sa'il an sa'a a arabi yana sunan dara kutuni kamar hadisin abu mas'udin al-ansari wannan balarabe da ya fitsari a cikin masallaci ya muhammad Matasa'a manzo Allah ya ce wa ma a'adatta laha wani tanaji kai masa'ar karshe fadalla ala anna sa'ila fi hadisi anas huwa al-arabi allazi bala fi masjid don haka riwayoyi da suka zo daga anas bin malik suna nuna cewa wannan balarabe da ya fitsari a masallaci shine wanda ya ma sallallahu alaihi wasallam tambaya shine wanda ya manzon Allah tambaya a ranar juma'a manzon Allah yana huduba domin duka riwayar tana nuna guda ce amma banda hadisin Safwan bin Affan tunda ya ce suna cikin tafiya wani mutum ya daga murya ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka tambayar su game da sa'ar karshe ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani tanadi kai masa'ar karshe sai ce ban yi tanadin komi ba sai dai ina son Allah da manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so akwai matsaloli kamar guda uku dangane da wannan hadisi ta yanda masara hadisi suka sharhi a kansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so abu na farko shine duk da cewa an ce idan kana son annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kasance tare da shi kana son sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda za ka kasance tare da shi haka nan ma sayyidina umar al nawawi a sharku sahih muslim juz'i na 16 shafin Ya yace wannan kaɗai abinda yake nuna maka fadlu hubbillahi wa rasulihi wa salihin abinda kawai hadisan nan suke karantar da mu shine falalan soyayya ga Allah da son manzon Allah da son bayin Allah na kwarai wa ahlul khairi al-ahya'i wal amwat wato masu rai da matattu soyayya tana da falala shine abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu soyayya tana da falala in ka yi ta zaka ci riba a ranar kiyama tana da tasiri kamar yadda soyayya take tasiri a duniya haka ma a lahira tana tasiri soyayya tana da falala wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi imtisadu amrihima amma akwai sharadi wanda malamai suka yi kuma an ce idan kana son Allah manzon Allah za ka kasance tare da shi um, ba sharaɗi ba ne ya zamanto aljannar annabi tana daidai da aljannar kala la yalzamu min kaunihi ma'ahum an takuna manzilatuhu wa jazaohu mislahum min kulli waje. ba wai don an ce kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna ana nufin aljannar ka da ta manzon Allah daidai wa daida ba haka bane baya nuna cewa wato sakamakon da wanda ake samu iri guda ce illa dai Allah tabaraka wa ta'ala yana hada su a cikin wato daraja ta karama guda daya amma akwai falala a tsakanin juna abu na biyu shine kasancewar wato mutum yana son yana son wani mutumin kwarai idan kana son wani to labudda ya kasance kayi aiki shine abinda al-Imam an-Nawawi yake fada anan wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi imtisalu amrihima idan kana son Allah to zaka bi umarnin su ba wai idan kana son annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga raira waka wannan ba shine son annabi ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah to ku bi ni abinda ke nuna kana son annabi shine biyayya ga manzon Allah yanda annabi ya sallah, yanda ya azumi yanda ya tahiyarsa yanda ya sa suturarsa yanda ya rayuwarsa in kana yi ba sai ka gaya ma kowa ba duk wanda ya ganka ya san masoyin manzon Allah ne amma ba zai yi mutum ya yi fitsara sannan ya rera waka da sunan shi masoyin Allah masoyin manzo ba ne ba ta waka ake nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba uh, izlau amilahu lakana minhum wa mislahum aikin nan shike kai ka a kirga ka cikin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aya sharadi ne qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum in dai kuna son Allah to ku bi ni manzo Allah bai ce ku rera min waka ba ku bi ni Allah zai so ku don haka duk inda aka ce ma ga sunnar annabi to sunnar ka ce ba wasa sai ka rungume ta saboda me saboda kana son Allah kana son manzon Allah wannan aya ce ta alqur'ani don haka yasa al-azim eh, al-azim abadi mai littafin aunul ma'bud eh, mujallad na 10 shafi na 25 sharhu sunan abi dawud yace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ya'ani man ahabba qauman bil ikhlas sharaɗi ne a samu ikhlasi a soyayyar ba ƙarya ba domin da yawa mutumin da zai rera waka don yana son annabi babu ikhlasi yana yi ne don duniya ta sani yana yi ne don makwabtansa su san yana son annabi amma tana yi wa aikinsa ya saba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kaga yaudara yake ka'ida ce a samu ikhlasi don haka yasa cikin hadisai da muka karanta mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas yana sunan Tirmidhi wanda manzon Allah ke cewa almar'u ma'a man ahabba wa maktasaba sannan wata riwayar da ta zo cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi anta ma'a man ahabbta walaka maktasabta mahtasabta wanda malamai sun yi sharhi akai suna cewa abinda manzon Allah yake nufi shine a samu ikhlasi akan soyayyar da kake wa wani domin Allah dole ne a samu ikhlasi ne don kana so so na soyayya ta baki babu ikhlasi wannan soyayyar ba ta samar maka wannan ladan a ranar tashin kiyama kuma dole ne ya zama aikinka yayi kama da nasu dole ne ya zama aikinka yayi kama da nasu koda bai kai ba domin abin da Abu Zar al-Gifari yayi tambaya kenan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muka karanta haka nan Abu Musa al-Ash'ari ya rasulullah mutum yana son mutane amma aikinsa bai kai nasu ba ashe kaga ba wai yana so kuma sai ya zauna bai aiki ba ko ashe dole ka yi aiki sai dai kawai aikin naka bai kai nasu bane wannan dalilin yasa al-imam al-ghazali a littafin ihya ulumuddin a juz'i na biyu shafin 160 ya kawo fassaran al-hasan al-basri al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yace la qawlu man yaqul kada fa wannan hadisi a samu rudu tare da kai ta wajen fahimtansa almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so saboda ka sai ka zauna ba sallah ba azumi ba komi in an tambaye ka yaya sai ka ce ina son annabi al-imam al-ghazali yace ah baka sallah baka azumi ba ka riko da sunnar manzon Allah amma kana korafin kana son annabi kada tafi wannan hadisi ka samu kuskuren fahimta domin abin da ya faru da yahudu da nasara kenan inji al-imam al Allah ya masa rahama fa innaka lan tarhaqal abrara illa bi a'mali ba za ka taba haduwa da mutanen kirki ba sai yi aiki irin nasu innal yahuda wan nasara wa ahlal bid'a yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum yahudawa suna son annabawa nasara suna son annabawa e, kirista yana son annabi isa salam zai gaya ma haka amma baki ɗaya abin da yake yi babu alaka da annabi isa alaihi salam to wannan soyayya ce ta baki wacce ba ta da amfani da a ce soyayya ta baki tana tasiri ba tare da an yi aiki ba da ba mai tafiya wuta saboda yahudawa sun ce suna son Allah suna son annabawa nasara sun ce suna son Allah suna son annabawa don haka yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kuna son Allah to ku bi ni bin annabi shi ke tabbatar da gaskiyar kana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko da aikin ka bai kai na manyan mutane ba amma dai kana ta kokari kaga cewa ka kamanta inda ana cewa fa tashabbahu idza lam takunu mislahum ko da ba ka yi kaman wani to ka kamanta inda tashabbuha bil kirami falahun uh, innama al ma'ana adamu tasawi haka na al-imam zarqani ya faɗa cikin al-mawahibul uh, ladunniya inda yake cewa almar'u ma'a man ahabba cewar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana tare da wanda yake so a cikin aljanna kenan bi husni niyyatihi min ghairi ziyadati amalin saboda kyawun niyya saboda ikhlasi zuciyarka akwai ikhlasi kana son annabi kana son masoya annabi to amma aikin naka kaɗan ne sai Allah ya daga ka a saboda wannan ikhlasi da ke zuciyarka li'anna mahabbatahu lahu li ta'atihi me yasa kake son su ai kana son su saboda suna bin Allah ne tunda kana son su suna bin Allah to hakan a dalilin wannan zaka samu irin wannan falala ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai baka wannan dalilin yasa dole ne musulmi ya rika kokarin cire wato kiyayyar mutanen kwarai a zuciyarsa in ka ji zuciyarka ba ta son mai riko da sunna to ka yi kokari ka yi mata fada domin tana so ta kai ka ga halaka domin son masoyin Allah wajibi ne wannan soyayya ita ce take sa ka samu falala a ranar kiyama ka yi ƙoƙari ka tilasta zuciyarka ta so masoyin Allah kuma ka yi ƙoƙari ka tilasta zuciyarka ta ƙi maƙiyin Allah don in baka tilasta ta ba za ka kai ka ga halaka abinda ibn hajar alhaitami ya faɗa cikin littafin alkabair ɗinsa da ya rubuta wato kitabuz zawajir a kitabuz zawajir eh, juzi na farko shafi na 184 yana magana game da daga cikin manyan zunubai al-imam al eh, a littafin azawajir yana kirga manyan zunubai al-kaba'ir al-kaba'ir ya ce daga cikin manyan zunubai akwai son azzalumai da fasikai da ƙin salihai da mutanen kwarai babban zunubi ne ya zama zuciyarka tana son azzalumi zuciyarka tana son fasiki zuciyarka tana kin mutumin kwarai ba karamin zunubi bane domin za ta kai ga halaka Allah ka tsare idan ishara ga wannan hadisi almar'u ma aman ahabba yace wala huwa wajhun idhil farbu annahu ahabba fasikina li tilkihim aka waye gari kana son fasikai saboda fasikancin da suke wa abgaba na li salahihim ka son mutanen kware saboda sun yi riko da addini ba ka son mutumin kware dan yayi riko da addini to zuciyarka babu shakka ta nemi halakar da kai kuma inda za ka yi ƙoƙarin renonta to a hankali za ka iya a hankali zuciyarka za ta iya son wanda kake so ta so shi domin idan ka reneta ya zama kana nisantar wake-wake kana nisantar mutanen banza a hankali zuciyar za ka ga an wayi gari wato ta dawo tana son mutanen kwarai kuma tana kyamatar mutanen banza kamar yadda ibn taimiyya yake magana akan fiqhul qulub cikin majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu. yace hazal hadisi haqqun hazal hadisu wannan hadisin gaskiya ne fa inna kaunal muhibbi ma'al mahbubi amrun fitriyyun la yakunu ghayr zalika wa kaunuhu ma'ahu huwa ala mahabbatihi iyyahu fa in kanat al mahabba mutawassita aw qariban min zalika kana ma'ahu bi hasabi zalika wa in kanat al mahabba kamila kana ma'ahu idan zuciyar tana son mutanen banza kaɗan. to a lahirar ma haka idan zuciyar tana son mutanen banza sosai to a lahirar ma haka wal mahabbatul kamila tajibu ma ahal muwafaqatu lil mahbubi eh, fi mahabbihi idan zuciya tana da cikakken soyayya idan akwai cikakkiyar soyayya a zuciya to dole gaɓaɓɓen jiki za su kama aiki wato idan soyayyar kaɗan ce to ba za ta kai ga ce gabaɓun mutum sun yi aiki ba amma idan zuciyar tana so soyayya cikakkiya to za a wayi gari za ka ga mutum ya kama aiki ya kama aiki irin na wanda yake so idza kana almuhibbu qadiran alaiha fa haisu takhallafat almuwafaqa ma alqudra yakunu qad nakasa min almahabba biqadri zalika dan kaga zuciyarka tana son annabi amma jikinka ya ƙi yin aiki da sunnar annabi to son da yake zuciyarka na annabi bai kai kamala ba domin idan soyayyarka ga annabi a zuciya ta ta cika to dole gaɓaɓɓun jikinka za su kama aiki saboda abin da manzon Allah ya faɗa yake cewa zuciya ita ce uwar jiki gaba daya da zaran ta gyaru jikin gaba daya zai gyaru kaga tun da zuciyar kai kana jin kana son annabi amma gabaɗinka sun kiriko da sunnar annabi wannan ishara ce da take nuna maka son da yake zuciyarka na annabi na kasashe ne kuma gaskiya ne abu ne a fili shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana karara a suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma suna son wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba in dai sun yi imani da Allah ba za ka samu suna son wancan ba wato in dai soyayya ta cika to ba za ka ga mutum kuma yana son makiyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa jannatin ta min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhu wa anhu Allah yace ulaika hizbullah saboda suna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihai ala inna hizballahi humul muflihun idan zuciyar akwai soyayya cikakkiya to ba yadda za a yi a ce gababun jiki sun ki amsawa dole ne idan zuciya tana so so na gaskiya so na hakika gababun jiki za su amsa dole ne gaban jiki zai amsa don haka yasa son annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tabbata a zuciya akwai alama ta ya za a ya gane ta jikin bawa ta jikin bawa za a ga hannuwanka suna kokarin aiki riko da sunna kafafunka suna tafiya ga sunna kamar yadda hadisin waliyi yake karantar da mu to sannan wato a ƙarshe abin da ya kamata mu sani shine son Allah da son mutanen kwarai ka so Allah ka so annabin Allah ka so salihai wannan soyayyar ba su kake ba asali son yana komawa ne ga Allah shi sa uh, ana uh, abu zar gifari cikin hadisi muka karanta yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu Allah wa rasulahu ina son Allah da manzonsa annabi ya ce an ta ma'aman habarta ya aba zarrin hakikatan idan mutum yana son wani don addini to ba wannan yake so ba Allah ne yake so saboda ai kana son shi ne saboda Allah ya zo bayanin haka ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na goma shafi na 610 wa inna ma tuhibbul anbiya aw salihun me yasa kake son annabawa me yasa kake son salihai mutanen kwarai taba'an li mahabbatihi saboda son Allah ne da suke yi kana son annabawa saboda suna son Allah kana son mutanen kwarai don suna son Allah fa inna min tamami hubbihi hubbu ma yuhibbuhu kafin son ka ga Allah ya tabbata sai ka so abin da Allah yake so don in baka son abin da Allah yake so baka son Allah shi ko Allah yuhibbul anbiya aw salihin Allah yana son annabawa Allah yana son salihai wa yuhibbul a'mal salihah Allah yana son ayyuka na kwarai idan ka ga zuciyarka ba ta son wani aikin kwarai to ya nuna cewa ba ta son Allah idan zuciyarka ba ta son wani aikin kwarai hakikatan ba aikin bane ba ta so Allah ne ba ta so saboda Allah shi ya shar'anta wannan aikin Allah yana son annabawa Allah yana son ayyuka na kwarai fa hubbuha lillahi huwa min tamami hubbihi kaso masoyin Allah shine cikon son Allah tabaraka ala. wa amma al-hubbu ma'ahu fa huwa hubbul mushrikeen alladhina yuhibbuna andadahu amma kace kana son Allah sannan waje guda kuma kana son makiya Allah to wannan shine abin da Allah tabaraka wata'ala ya tsawatar akai ya tsawatar akai fal makhluqu idza ahabba lillahi kana hubbuhu jaziban ila hubbillah in dai kana son mutum don Allah ta wannan soyayya taka tana jawo maka son Allah wa idza tahabba ar-rajulani fillahi ijtama'a ala zalika idan mutane biyu suna son juna saboda Allah to da zaran Allah ya zamanto babu shi a tsakaninsu shi ke na su rabu eh, kamar yadda bahaushe ke cewa wai idan babu guga bai ci gawai kana son mutum ne saboda yana son Allah ko ranar da ya bar Allah fa a ba ruwanka da shi saboda haka yasa soyayya in ana yin ta domin Allah to ana gina ka ne akan wannan mizani da zaran mutum ya bar sunna ka bashi da zaran mutum ya bar addini baka tare da shi yana da falala shi yasa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa akwai hadisul qudusi wanda yake sahihul jami' sagir hadisi na 4321 haqqat mahabbati lil mutahabbin fiya annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki ya ce soyayya ta tana wajaba akan masu son juna saboda ni soyayya ta tana wajaba akan masu son juna saboda ni wa haƙar mahabbati lilmutajalisi na fiya soyayya ta tana wajaba akan mutanen da suke zama saboda ni ayin ka lura abin da ya haɗa mu a nan kenan saboda son Allah Allah muna roƙonka ka ba mu soyayyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle Allah ya faɗi haka soyayyarsa tana wajaba akan waɗanda suka zauna ba abin da ya zaunar da su sai Allah dalilin Allah kawai wa haqqan mahabbati lil mutabazilina fiha manzon Allah yace Allah ta baraka wa ta'ala ce. soyayya ta tana wajaba akan waɗanda suka ba da dukiyarsu saboda ni idan dai ka bada dukiya don Allah to Allah yana wajabta ka. wa inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan yace Allah yana da wasu bayinsa wato akwai wasu bayi na Allah da suke kan duniyan nan waɗannan bayi na Allah ba annabawa bane ba shahidai bane ba annabawa bane ba shahidai bane kuma duniya ba ta rabuwa da su yagbituhumul anbiya'u wa shuhada amma a filin hisabi da annabawa da shahidai za su yi sha'awar waɗannan mutanen hatta annabin Allah zai sha'awar wannan mutumin hatta shahidi wanda ya mutuwar shahada zai sha'awar wannan mutumin manzo Allah yake abinda zai sa Aisha su bi qurbihim min Allah saboda kusantar Allah da suka yi a filin hisabi saboda kusantar Allah da suka yi a filin hisabi menene aikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hum qaumun tahabbu bi rauhillah mutane ne waɗanda suka so juna kawai saboda addinin Allah tabaraka wa ta'ala ala gairi amwali ne ya tabazaluna ba dan wata dukiya da suke ba ma juna ba kana son wane ba dan ya baka dukiya ba kana son shi kawai don addini wannan soyayyar da kai wa mutum don addini babban falala ce wanda manzon Allah ya ce a filin hisabi hatta annabin Allah sai ya sha'awar mukamin da zaka samu hatta annabawa za su yi sha'awar mutumin da ya so wani saboda addini baka so mutum na saboda dukiya ba wala arhami yatawasaluna biha baka so wannan mutumin saboda zumunci da ke tsakaninku ba ka shi ne kawai saboda masoyin Allah ne ka mutum ne kawai saboda yana son sunnar manzon Allah sai manzon Allah ya ce inna li wujuhihim lanuran wallahi fuskokin su haske suke a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskokin masoya juna domin Allah suna haske a filin hisabi Allah ka samu cikin su wa innakum la'ala karasin min nurin sannan suna kan wasu kujeru da Allah madaukake ya ba su kujeru na haske kujeru ne na haske saboda rayuwa ta kiyama ba kamar ta duniya ba ce Allah kada ya san siffar ita wannan kujera amma dai yana nuna sun samu karama a filin hisabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da mutane suke fita daga kaburbura ba a barin razana sai mutum ya san makomar shi babu shakka ba a rabuwa da razana sai mutum ya san makomarsa to amma manzon Allah yace la ya kafu na idza kafan nasu waɗanda suka so juna dan sunnar manzon Allah ba sa tsoro a lokacin da mutane suke razana wala ya nuna idza hazina nasu ba sa bakin ciki idan mutane sun yi bakin ciki wato idan ka so wani don Allah to idan zaka tashi ma daga kabari Allah yana zuba maka nutsuwa ne a zuciyarka babu fargaba babu tsoro babu bakin ciki babu tashin hankali sannan ga fuskar mutum tana haske ga karamar da ya samu a filin hisabi na yi dalili kawai saboda ya so wani domin Allah tabaraka wata'ala ashe son da kai din ya jawo maka wata daraja mai girman gaske a ranar tashin kiyama don haka yasa ibnu taymiya yace fa innaka idza ahabbta shakhsan lillah idan ka so mutum don Allah kana Allah huwal mahbubu li zatihi ai asali ka so zatin Allah ne falam fa kullama tasawwartahu fi qalbika tasawwarta mahbubal haq domin duk sa'ilin da ka tuna wannan mutumin kana tuna cewa ai ga wani masoyin gaskiya in ma mutuwa yayi da zaran ka tuna mutum ka kan tuna ai ka tuna masoyin Allah fa ahabbtahu fadda da hubbuka lillah idan ka dada son mutumin son da kake ma Allah sai dada karuwa wato duk sa'ilin da ka so wani domin Allah to Allah yana ƙara maka so son sa a zuciyarka kama idza zakarta nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu wal mursalin wa ashabahum salihin wa tasawwartahum fi qalbika wato kamar yadda idan ka tuna annabawa ka tuna salihai a zuciyarka ka kan tuna manyan mutane tunanin da kai na annabawa son da kake ma annabawa wannan tunanin me yasa ka tuna annabawan Allah ai ka tuna saboda kana son su ne to tunanin annabin Allah in ya zo zuciyarka ana rubuta ma lada saboda son annabi ya sa ka tuna shi tun da ka tuna annabi don kana son shi kana samun lada a kai sannan kana samun kuma wata riba ribar ita ce Allah zai kara maka son shi a zuciyarka don haka yasa son Allah ba karamar ibada ba ce malamai sun yi maganganu masu yawa yana cewa wal mu'minu allazi yuhibbu Allah wa rasulahu yara ar-rasula fi manami don haka yasa idan ma son naka yayi yawa sai a waye gari kana ganin annabi a mafarki saboda so da kake wa annabi idan kana son wani bawan Allah na kwarai idan son da kake ma Allah yana karuwa da yawa mutane kan yi mafarki sun ga annabi ce to ko menene ai alamar kana kana samun son Allah ne ita ce ribar mafarkin an ga manzon Allah idan kai mafarki ka ga annabi albishir Allah yake maka lallai kana fa kana kusantar wannan mukami da za a ba ma waliyan Allah a filin hisabi albishir ake maka kafin ka mutu idan har kana mafarkin haka domin tsananin so da kake ma annabi shi yasa kai mafarkinsa ya ce idan eh, bi hasabi imanihi kuma kana mafarkin nan gwargwadon imaninka ne wa kazalika yara Allah ta'ala fi manamihi bi hasabi imanihi har ma mutum ya kai mafarki ya ga Allah wannan ba mushkila bace kaka yi mafarki kaga Allah duk da cewa Allah ba a iya ganin sa wali haza kasirun min ahli zuhdi wal ibada yakunu lahum min awanil kufar wa idan mutum aka wayi gari ya kaurace wa jama'a ya koma daji kamar yadda kafirai suke ko kuwa masu tsananta ibada na kiristoci suke ya kaurace wa mutane ya koma daji yana bauta sai ya yi mafarki ko dai ya ga annabi ko ma ya ga Allah to shedan da ya zo masa tunda ya kusanci shaiɗan, to sai mafarkin shaiɗan. amma shedan zai taho masa ne da surar wani babban mutum wato yanda kake son Allah kake eh, idan kana son Allah to Allah tabaraka wata'ala sai ya sa ma zuciyarka tunanin manzon Allah har a kai ga za ka yi mafarkinsa idan kuwa ka nisanci annabi to mafarkinka fa sai kuma mafarki ne na shedanu Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka cikin amin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure muna roƙonsa ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu ya ƙara mana son masoya manzon Allah a cikin zukatanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu bar wannan duniya da wannan soyayya a cikin zukata Allah ya sa muna cikin waɗanda ke samun karama a filin hisabi waɗanda suke samun mimbari na haske waɗanda Allah yake daraja su saboda so da suka yi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك